الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقات لتبت الله الصلاة يتيت بعامك لتبت نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا نتفش بي هنا يتعوني 2016 كالندا ميلادية ya ci gaba da kafin littafin albidaya fi usulul fiqh albabul hadi ashar babiyan gobe ni a ta'arudu wa tarjih a ta'arudu na su gubu su jikiyo su kuma gaji wa tarjih da kyan da wadi ke jinan hmm? wadi tarjihu jine ko hmm. ya tarjihu Eh? zanɓe bugan na zanɓe ganna na gbaka na ko amma ka ni yi na ba wani nuna is very important yi gagan few minutes da zai ce karatun jai bana ga ga ibi shi ne wa gabe da yana dole yi bi ji katun da na mai ji katun na da zane ji katun a ne jiri niya kula da yastawi lazina ya lamuna zina la ya lamu in ga da yika tana ne yika tana ga ni? a shahid Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist sai ji jiri ta da wajibu ta da gaske na sai Allah man shi make jirin bitu malaika shi ko annabi ga man yuridu Allah bi khairan yafqihu fi din sai ya kwada alkhairi na wa fahimta yin addini agaga ta'allam da ji katun falaisa almar'u yuladu aliman ay eh, maza manya walaisa ko ilmin kamar huwa jahilu lalle mai da ji katun nan wuri daidai da ziyan da jahiliya kai hatta to jahili ko katun da amfani nga malaka wa gai jahili ya kada muka Allah wani sai masu wani sai shi tuba nga tun kadu jin waye ta ta to zanen mai jahili ko ga abu jahili ga mu yo ga ga jahili ga jahili kafa bil ilmi sharafan an yadda iya man la yarifu aja ji bayani gan uwa ku amfani ya karatu to da naji manya na yi gan man ga masu wa kafa bil jali aran kuma ku aibu ya jahilici. an ya tabara mini mawasi to da naji jahili na guyi ga jahili wani zo ji jahili amma kem na karatu da muhimman karatu da jada na suku eh tabo wane zan da cewa gan wuji kaza zan cewa gan wuji kaza cewa gan katu ken waji no you don't know wadi abi zan da cewa ta katu we are full out hmm. ko zan da cewa ta wani da jinya zan da cewa la ta gari wani wadi abi da wani wani lo makanta biya wa da zero cewa lo makanta biya nan ko hmm. Hmm. how ke jin first of all an yi alayi layi khalis ko nema lamalu zini ya ce gaji kakan ebo aliyayo ebo ajiyagun ebo oloji faro ebo ologbo ni ebo oloji kaza gaji katun ebo wucin ma je katun ebo na soko ga haji katun anabi ga haji katun ilimi dai amfani uwa ga waji buta wajen sai ci wata ce basiro a duk yin lala basira tin a na mamani ta bani mishi mishikin hmm. number two dalla da biyan ji makanta ga yaji fari ma ga yi yi ma sai daɗiya ɗan wakiya ne ga wakiya wa ma wace su mina lili mai illa kalila an yi hannu ya kan kita yi tashin ma, ungan masula na biya alabi na sa'ili umarji haihuwa hajjin mala'ika gan ya ci gan Ajin mala'ika ya kuwa ga la'ilmalana illa ma'alamta na ebogo wuji ga dole ebo ne wani muganda ne ya doro wo ya yi o ma wati tumi ni, ni, mi kalila to man yawa ne wuka tana a dugan wa ga ga wuki an wuki ebogo kai ga bin kan lo tumi ga mi ga mi ga ga don nore put this in your heart ebo kawai ga zai leza yana kuwa ya nan wuce yana wuce yana wuce ga wuce to wallo gwabi hmm. ya ba kawai ga zai leza yana ga wani mai ga yana so wuce nan you find it easy to ji cewa wala ilimin to gwabi wa a je za wuce ko ya zane ɗaya kafin yana sau ga ya gwa ilimin da ya zane ga wani to zane ya zabe wani to zane ba wani hmm. kaga wa majin hacan kwaɓe kafin yana ebe na kibo gaskiya da bai na ilimi a dabe na fiye na wuɗa na dabe da na amma zane ga wani wafe buwe wata agwa ya zaga ga ganwaye wagon wuji katu wani wago full out karatu ba ji gari wani sai ji karatu daga cikin jolo wuci ko walakin kunu rabbani yana bi ma kuntum tu'allimuna min alkitabi hmm. ga zaga a wani mutum da ne lautar shi fashoyi ko bí wọ́n ní yes wani ní lautar gẹ́gá àmá ní lautar gbé ṣakatun rẹ̀ bẹ́ ṣì gan ga àti kàtù gáàlìbá ní tẹ́bùnù bọ́tàn gan ta ṣakatun àti ìdọ̀ kwashe rufe ya cika da alisunan ci kwa shari'a kan al'ajiri rigon ga katun a kira babu camun wa lokpa wa ga so Ngaji ji kiyo ga tuwe amma wa ga ce kuma no da neman wanginan na yi kiyo allazi ne ya allimu na su zara ilmi kabla kibar ya zai layi sun yi zakani ilimin ci kone kan go ciwa lo makanta ne wago be kawai ne just know the definition ebo na man ji mo bayani dan definition na wuce lawo ga man wuce ɗaya na wuce topic wuce yamin

kangoci kaku na ugarin lecture na kan mutu ya nan na waye bo masu su shi ne wala ji ke kan mutu wala kuma masu shi an kalli kan mutu man ga wuje kan man ga kan na wa ka so ko da kuri ji ma kullu ma yatamanna almar'u yudriku wuje kwata ne bai wani wajiya sa'ati riyahu bima la tashtahi sufunu sai sai ya ji je kan mutu na wani ke ne wa ya ji wa ga yesu da zo no ko ji ya da ni daidai ya zagaya jin wa ji katun wa mun na fe jiki nan na fe na ya ju ga mi soro ni ko ma ga ji katu ce ji katu ce ji katu ce man man ce na ya gorogodo sami ɗe tafsiriye gorogodo sami ɗe kaza to mun je dole man na juyi zai yare ko ji gane ko so kan gai ga wai ba ka tuwe ne ta ciwo ka you get it easy aka assalamu alaikum aka man kaza kaza kaza yau isami man ga dan wa ga wade wade wade wade wade gando ce waji ko ko ma ka kuno ga dole makanta nan man ga da ka ji zami da gando ce waji ko bugo ga lokaci a mi ga abu ka fa kaza ko lokaci kaza wa do

waje littafi is very very important da ke mina ji makanta establishment library establishment ko ji gane ku kuje kiyo kuje muhimmanci zaron littafi ma ga kudu ba ni problem da na gane wani e buga you also need a guide kiji basic na dole maktaba yin bomi a jiki wani inda littafin dole na daga yadda yana da asha ne i'i kiji gere na jito bomi biyan gocha na jiki da ga na? kenan Qur'anu wa fadilla ko jiga nako ko ni hmm. tafsiro try all your best to bode bata da tafsirin saji tafsiru karim rahman hmm. dai a yi tsaro tafasiri for beginner dai tafsiri ibn kasiri ko jiga gane ko hmm. good magaye goyin fikiwu ya alukuranu bo wani gani ako mm. wa zuwa bayan da tafsira limamu ko tubi to bo waje bata na mm. shuwa wajen naji usulu ya fiki usulu ya masali fikiya a ba na shuwa to bo waje littafi bata waje almuguni waje a tamhid waje fatawa ya fi taimiya waje a sunan lukubura ya fiye na limamun bayaki wace wasu waje fatawa da jinatu da'ima tirayi litafin naji litafin wuce kwaji amma a kamu da alma na azumi a kamu wajen ciwo wani gaje litafi ne na soji ba na oge koya a kawo da zanen gwargwaro wa jiki fi litafi na shi hadisi na lugwa sahih bukhari muslim da sunan da arbaye da musulun da imam ahmad bin hanbali wa ce ba ga wari awon yin da yake su lokacin yan mm. na waje a shugabanowa shi na soja a jima ba ni waji kaza amma wa ji ga wasi a littafi shi da haji bo sai la littafi jin sare wato hmm? ji kiyo wato continue da makaranta ne sai continue da kaji sai continue da makaranta sai continue da kaji sai continue da makaranta sai continue da kaji hmm. mu yau ko again shuru ku yan littafin na shi especially fatul bari da ba bukari. especially shari'ar nawawi da albaharul muhitu sajaji ya yi ibn adam da ce fi shari'ar sai muslim is very very important aunil mabud aunil mabud mai tazu suna bi da wadda ibn kayyini is very very important suna ya bi da wadda من يا الامام النسائي وقوى ذخيرة الوقوبة الشرف من المجتبى شلين النسائي is very very important a tagali ta da ba ka ka ka you need to have them ilimi a ki domin dole wadda ga gulle biyan mutunu jigan ana wasu da sarasa kawar da arba ko kitabu tawhidi kar shi ba ce wasatiya tahawiya hadawiya tadammuriya sulamul usuli wani mutu da shi ko Na shi sure ni ta fi ne, nigan ma'arizul kabul bi sharhi sulamul usuli lalim usuli ne galu a ga waje laibura da wani waje kafin a kila yau ni ta fi mutun waje wani A ma'arizu alakami alibanatul kubra bata. batta wadai ibanatul kubra komon ya Am it's important a shari'atin ya al'ajuri is important sharu su litka da sunnati is important shiru shiruhuyen mutum na ji kan tuwe da hannun especially fotun majid da taifir da aziz lamidi da addinin khalifi na su dika san khalifi a da yake wani tashin wuce ili na abi yau ne musnadi imam muhammad ma wata ke ki ahmad muhammad shafi yau ne yan na shi bane ji makanda abi ke eh upon all this to go na maso kula ji falla wato din litafi ne bai ba na mun je na gajira asana no shar bo na hadisi ko ko to fe da yi baba bo na hadisi wala láwọn kọ́ mo so mun kan ta mun wasu majani a ta hamdatu wa hamdatu majani a ta bulogu wa bulogu majani a ta da salina wa da salina majani a ta kazan dole a bele za mu wace yi ta fi na ji mun ge tsata na gun fi bufo ma ji a nan ogula ta ji ba ogula da angula halo ba ku amma zanen wani ta fi wuce nan

amfanin karatu na tuji na is more important than the littafi da yin maluka makanta eji karatu ji in form of wun ɗan da sinedeyi ɗan da sinedeyi ɗan da sinedeyi ɗan da sinedeyi ya ki to waje ti kano ki wa majin you can mention one na jiki an ba alaikum salam sakubu eji karatu mashan eji an eji karatu

wole wage wago waje ci karatun waje an ni gaju usulu sun imam ahmad na ambali kazan nan kazan nan amma ka jiga waje amma ba kan yani mare at the point in bayanin da aka ji fuya wala wala wani to wala o clear abu na zuwa ku fiti na wuli kiyo ku ku fiti waje abin ga foundation ya fanni wuce wuri kiya ne wuri ne wallahi so wale ga kaga waje karatu ya ko ya jafe da jike masu da giye ban doshi sai ga da giye suku ba ba ta haru da yabe jike da bai ji faruka umar ban doshi ba ka zama maga hanyar ma ke da lin sai ba ka zama maga gaskiya wasu da konju. dole waya jike waya confuse zo? E gwani ke minin goyo da karatu jike an wanda wadda wata ko ji gane ko? waga shi shi wata rawa da ta katu littafi like naili lautar ya yi imamu shaukani ko almuhalla ya yi ibn azinu ko bulu salami ya lamiru sanani da makamancinsu wadda ya gada wadda a sai ya rijiye man shi man daga e man daga man daga wajibi man daga farilla man daga kaza man daga kaza man daga aji man na wato ga a, man na wato ga sunne man na wato ga hannu da a nan naga hadisi wuce hata su man naga hadisi wuce ta ga wasu ga confuse eh, eh ga jigi jigi ni wasu gane ko alhali ga ga cakatu eh cakatu mai kilafu yan eh cakatu mai kiyan kilafu yan eh cakatu shabi kiyo ki zando we daji be hmm? ki de kiliyana su ci cewa wuce ya cakatu be kashi kai gida da firamare wani calculation na jafe lawa arithmetic ne wale ba abu katun zo ni sai ka kunan wa graduate from university secondary university ne <laughs> ne ja ga sai body mass so mai body mass ni sai ga gero do mai mass ya bonno so wale ga kiji na dano eh amma wage wage shakara kara su ko ɗan kawun gayi gugar gawa duka tun kamun salau da hadisu ban ne kawun gayi bai koniya kawun gawa ku fito it will clear lot of things wani kayan gani wani ce a'a ya kaza na ganin ba ni kaza sai jimaiti kazan wata suwiri ya wuce jiya waya inda wani kayan wani gudu a wani gashi wuce za ta kasu ta kakakan wuce zo ji gani ako emi buwan mai da expansion ga tun na sai doctor kitab na sai doctor sadari na sai kazan na sai kazan na sai mai kazan eh a ga jarhu mu kaddam ala tajila amma jarhu yi rikici so jarhu mu fasira kan jarhu mu ah, ba zai ci ce wasu abin shi mai ba ta shi ne ta ki so ali je go je wallahi wani lumkan da sunan ya confuse sójú ó kọ̀fúzù kọ̀fúzù tọ́ ẹ̀yà wà ṣúùzù ṣúùzù gẹ̀ẹ́sẹ̀ níta ẹgbẹ́ tí ìbò ó ní kémi ní èjì kàtún ọgbọ́ ọ̀dàjì kí ọgbọ́ ọ̀dàjì kàtún tó kágọ̀wọ̀ jù wá tán pẹ́ẹ́nẹ́ tààrùdù dáná tó ká tààrùdù kìrẹ́ẹ̀tì láti pẹ́ẹ́nẹ́ kì láàfù dáná tó ká kídò tó ká yìí láàfù kìrẹ́ẹ̀tì o ẹ̀ka pẹ́ǹtì ọkùnmọ́ sàálù bó tó àfẹ́ ìdè náà tó lè mọ̀ sí ìdírẹ́gùn owó nga wa fi dabitan hmm. nga ngo le dabitu guba dago adabitul awwal la ta'arud da nusus ash shari'a al hakikati e ba ki ko nasiye shari'a yo hmm. eni godan wa yawanci ba ce lauka ne min inji gairi layi na wajadu fi tilafan kasira da ya ga alkur'anu ko suna daga wajen ba cikin fadiya da alikiyar alemi jiya da basarauni wa inna ma hiya wa zihi ma muji ta yi mujtahidi taru da wuce ji faruwa ji kokolo zibo ale ga ga taru da hakika wani kiyan agabi da sani babu ce baci almurajjahati inda ta ta'adu da tun wai shi na murajjiha e guba ga gugu e ko ne ji wa lami to wace jiki na eh wace wuyo wace ji tarjiwu nan wuye shi ya wuta wani yawon sai ji iya wuye wuce wuye shi ya wuta na mafari yurajjahul mutawatiru alal ahadi na yi mutawatiru na guji kiyo a guji tarjiu ta tiyan ahadu ke mutawatiru wanda yi ‘yan na zane ji dokun na gwariwa yi da umma ya ji a gaza wuce benin amigun ya halaga mana zuwa ta shari'a nan ko? Mm. na yi kiyo? Mm. Hmm? na yi mutawa tiro gudu so a gato ɗaya eh, guba ne mutawatiru na mai ahadu a gato mutawatiru a gangon take kibo take ahadu tare daga babun lokaci masu kun eh, ɗari gwai yi wani fa ya ɗaya mutawatiru da ya ɗaya ahadu a yalu labe kawai one ebo eh, simplifying ya karatu Mm. ko mm. number two ebe ka kuna taru duga da bana wakil kemi na waji tarji hujiji na wuji ga ya ji mutawatir bi ahariji in the name of elotun bi mutawatiri elotun bi ahariya no ko mm. ko a gaya la mutawatir ji hujja ahari na mata suna gaya luji hujja ya no alil hadisi ta tiyan wuji tawa ba shi fuka wai ga daga gabo ji wuce a majalu dubiya ke ta gaji yin nuci na Allah eh na tare ba biya tarudu ne ba ci misali banin nan eh. a nan jama'a kamar dana misali banin na na isha rabi Allah anha wadda ga wuce a yabe gwade filo biyu ويرجع المتصل على المرسل أنا متصل نكو na isnadin wa mutu da ya hadda karshe na? ko da bi na? wuce a jin tarje huta ta ya kibo mursalu ebo na mursalu ta bi ga bi gan ko alalima ta bi gubi na bi ya eh gubi sahabi sabe ne mun gube ne su kuma sabe kaza kaza wala yanzu ta yi kiyo ta mun sanu mm-hmm. no wace eh ara ga wasu ma sabe wace a unga me daga daga sabe gun gobe mm-hmm. ka guji ba ta biyu ne yi cin wuji kiya mugwan mm-hmm. ya ta ci ترجح wal الأوثق wal afka على من دونه riwaya zane ga ta tausi ku ganin wuce tsaka tu ganin wuce dai fahimta ka tu ganin a ga riwaya wuce tarji wuta ce kibo eh ne gen na janin nga mala nga mala ke rige ta ka ne sai ya san yin ne tamamu dawdu na mai khafifu dawki ko ni ci yurajja'u al-aktharu ruwatan ala al-aqall ko mm. in ruwa tu iga dokun gana guji tarbiyu ta ce kibo ina dokun gano ترجح رواية الراوي المتفق على عدالته على المكلف في عدالته ko rawi na zanen ba yake fafo da yake zanna ajili wuyo ko sai ka wuyo na wale ko a rari wayan waje tarji ta ce na mai da can da bai tiyan kibono adalu bono e bono ngodo ga ruwa to ji da bono ji man ya di si je chelle ba mai a jeru wata yi ji ala chelle ba kien ba za wuci a ji da ka shi wuja fi ko ka shi wuja mai ga ne mai a jeru wata yi ni wa ganna ga no to mai a jeru wata yi ni wa ganna e ke hmm. ko ko ce wa wuyo wa no yurajja'u ma salima min al-iftirad 'ala al-muttarif ko nasi ko konyen na ugu wa biyan ko aga wuji tarjihu ka ce na sai ugu wa biyan do ma lahu shawadu ala ma la shahida lahu ko na gajeri na jasa fotuna aga wuya tarjihu ta ce kibo na yi da yari wuce na ja safo na ne wani yari wuce ya zanne da zanne da bayan jini fiye da mana wunde shawayi dubi tawadu na je safo tuna wuya jini fiye ko ترجع ترجع رواية الصحابي صاحب الواقع على غيره رواية صحابي نقاد زيو

turajjar ruwaya turawi ala ra'ayi ruwaya na zanagwa ruwaya bai na ko? Hmm. gwaji ganewa hmm. ruwaya na wa gobe nan agoji tarjiyu ta cin ra'ayi ko laji ganewa hmm. gamala na fuka ji zango ci fita ce maliki ga ce ga maliki ba wai jiki a eh lagwa bayan ko kwa inda hadisi

riwaya ne zane gaya al bitu ne zane gaya ga eh kazan waji faruwa ne a ga yin waje tabbatarwa ta ce yanzu ga ga wuji kiyana nan wuji faruwa nan eh gona zane gaya ga wuji faruwa nan wuje ziyada tulini mu dai ko wuji ga wuji faruwa nan waje jawon ala ga wuji faruwa yurajja'u mattufiqa ala raf'ihi ala maktulifa fi raf'ihi wa waqfihi aga tarji guji ko ta kiye na ga ittifa ku je kiyan na uyo na ko ta kiye ina hade ce ne bai kiya ko marfu ya kai mawkufu yona yurajja'u mattufiqa ala wasfi ala maktulifa fi wasfihi wa irsalihi ko ina ga ittifaqu di etin waslu ne ko wuce hmm. ga aga wuce tarjihu ta tiye kibo na ga ga na mausuli ko kuma kiyo mursalu yo misali ari hadisi dabo daga da hmm? ga ji sallahu fi hmm sallahu ba ila ku sallahu ba ke ba ngai kama jinnin doro ne ko a cikin yaje dabo ya ke yau ya yi kamun yi wajen wai kuma kan wagun ba wagun bo so a cikin bayani bayani a wato ki rajihu mas'alan nabo ki ki ki rajihu mas'alan nabo a cikin na ga waje kama guba waje wa ga kusan laguba wato ke ba na wani wucewa da yake sa da ba nabi ko amma na gai kama ni wajen ya mawukubu ɗaga wasu ba na yi raji ko na mai kiyo na mai marjini shige nan jiga waje a ga ya ce ba na yi eh ha ndị hanyar jiwa ko waje ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى على من يجوز ذلك ودوغ مي ترجح أقعد يلعج رواية رواية ذلك من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى ذلك إذا أيوة رواية حديث بالمعنى يعني أقعد رواية ذلك لا تاتي على من يجوز ذلك تاتي ذلك إذا أقول رواية بالمعنى يعني eh wala ji ganewa a je ne ga ruwa ladis bil ma'ana ko ya ruwa ladis bil ma'ana wani ko ko wato wato na retu ke mina ga understand wani ko ji ganewa ko ne ga kiyo ruwa ladis bil ma'ana so man ji da bugin yi eh gwariwa ya dai su bebe mana ya sai hmm, ni na ga na gawa dike ngawa kofi ngawa kofi su fitiyo da yagbe ko wuji wuka bataka taka ma tugwa ma je doro ba ta kuma kan su ko dia na ko hmm. zai ji ma ji gawa wo gwariwa ladisu bil mana na suku a

abinu 14 yurajja'u an-nasu 'ala adh-dhahir an-nasu ayyi tarjihu yanna kitaji adh-dhahiru ya adh-dhahiru ngai ngai adegan adegan si aya adega aya gba ko diyan ko ko a ci hadisi ba normal zanajin fahimta gan an kalima gumi maɗe da lalafiya alfazu na tolarati jewu da sauransu na ki first impression na waji fahimta ya ga nono ngai kiyo ngai zahirul kalamun gato nga malaja asali to ya ga ta ki wa ta ce zahirul wa pan da ki da yin doce inda waka kun sara inda waka ne sun doce na goji hata na ga ba wa ku kwetu so wa ne da inda waka ne sun na biya ba ta ci ya nya jiji a sai ji sahari yanzu ya harifu ne kalima amma wa bi gama la limamu shaukani sai ga ke ita ce na albadru taliu ugan wando wanda ya yi wani ji karatu ne brain yi mu korrupta ne ko ji gani ko fahimta ya zahiri ya ne na sige launa ga ji yi ko ji gani ko inda ba kiyo inda ba kari na tun da ci gaje ko ne su sun da ci gaje da sauransu amma yanzu shuji fahimta ya yi jike yi na guda na na from the one year gando rin wata gafiya da yasa problem yurajen gulmantu ku halal mafu ega na gan yurajen ku zahiru halal mu'awwal ega yi wani ega yi zahiri a gudu tarzi ta ke kibo na di tawili na ba za na shi ba wani tira Allah su wani tare inna la ya murku ma an tabbahu baka ce je forobe la ya yanzu nan kodin wani na gai zahiri ne kashi da na daga wata je fauci ga a inna la an ga baka ratu ba wai ne kwanan kiyo alana na isha su nan gole ya ga wanne marju ko la ji ganewa bayan Allah subhanahu wa ta'ala zai za ku jula satisfaction ya kuma yadda ibn al-marafiq ne ga fiska ne ga kwano ga kaza ga kaza ya tare ba ko ìgbà tí ẹ̀rọ a oúnjẹ ìlú wọn láti kọ náà ni wọn láti kọ ṣùgbọ́n ẹni fọ́sọ́rọ̀ náà ni yóò wọ ní ìmọ̀ àwọ̀ àmọ́ àjíjẹ́ hàn àwọ̀ ẹ̀wọ̀ ya ìfìlàkì bá rí náà dé lánàá ti bí lọ ǹgán ńlá ṣìṣì ìjídé àwọn tó ń fẹ́ jíde lè bá jí wàá jù màmá jí mọ̀ ìjẹ́ ẹ̀ mọ̀ ìjẹ́ ẹ̀gá súnmọ́ ẹ̀gá òjẹ́ ẹ̀gá nke ke lego nga ke lutu azina kan zan lutu alona igidi ejiyo dini azira da kaza asha ne bisa asha ya alquranu da na kulu washir ba ta ta bayyana lakum alkhayt alabid min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimu siyama ila al-layla ebe ga kilo te gidi ejiyo a rayin maga muna kala na ko sanin ga yake ya zo wuci biya wuci biya ji ko ci ma ba ta nan kai na ma fa ba wallahu wata kawo kuma wa ba ni ma wa ba san ai eh, ga ga igidi o mai kilo jalo la ga ci je wasin kilo ba nu wasu wani yi yi eh, e ga su ku ganga kalime na su ya wuce wa ga ci ne dictionary ko la na su ya ni wa ba ta mu ke la na su ya ki da jiganga ya bugon luga ngo ciwo na waya a ji fahimta ne Lole, ne wannan wai mu'awwal, kashi, wajen gaji ta wili bojin doci, ɗaya zaba a zairu mukaddamun hm. alal mu'awwal. Ɗaya ne zari ya gani zaguri tabirin ta ce kibo, mu'awwal so kóòló nínú ọ̀sọ́ ìtòbà ní ọ̀sọ́ ìzànà ìdí ìṣàdù ní ìṣàdù ìwọ̀dí ìwòlẹ́rẹ̀ ne. ń bèlé ìzànà ìwú alkailu alìlá ìbílá ìrìnì ṣíṣe kwamisari banin nan ina ne cikin gato gaskiya wani gwamnati ya mutunci damuwa demokrasi ji nigeria abuwa bugu zandoro alu yawon mun randoro muhammad gimai zagi na jima da wa na galugo ba shi lagwa tano ebo ne kara bin magi rabbi in tazarhu hmm. yudillu ibadaka wala yadidu illa fajiran kafara kaga magi kafiri jamai e babu a ga magi ya mai e fasara ne ngai fasara ne mawula daga aya nono eh ga ga nalo hmm? hmm. <laughs> wancan da babu yana aye layin zahiri wancan da babu yana aye layin zahiri ne ki aye lawo ya tiyan zahiri aye ya labari ya tiyan anibu nu zo jama'in shi kashi da ke mina anibu nu ba duwa ba ɗaya yanin wasu wajen hukuncin wani labirin ya jiki mu damar gima. ko gina gumba ko labirin janin wuwa su musulunci Allah kiyaye wa yurajjahu al-mantuqu ala al-mafhum ko en ga gai mantuqu a ci gaskiya na ko a ngajar ngajar raju ta ce kibo mafhum ine raju kino fahimta Na dole bani a daga e shi bani nan bana Allah subhanahu wa ta'ala gagan wa qumu lillahi qaniti ezikiyo ene ki ezikiyo eh eji sallah kada yake fahimta na wala wa qumu lillahi qaniti ne na if wallo akara ke dinde mo nda ebe nalu no wele almantuk mukaddamun ala ne ala mafu na malaka kai da al'amur bi shay nayi an didi wannan yani shi amru bi didi majority phrase musalam ebo na gajiya wani it mean da da ci mu gaji liwatu mu gaji sinnawu mu gaji lesbianism mu da sauransu ko ji gane ko amma at the same time if possible ní àwọn aláìjẹ àwọn ẹkùn wọ́n kí ẹ̀fẹ́ tó àwọn ìhòwò àṣíwájá àṣíwá so almantukun mukaddamun alalmafu hmm. ìrọ́jẹ̀ hulkaulu alifin hmm. ẹlẹ́ gari tarjiyo ta ce fi lori ma na ga a nadi agan nagan mutum mai tunnaro ki to a raju a ki to a yi marjiyo na to a rajiyo yi taro tu mai ne ki e ganu ganu a tare ta e ganu ganu ili ummati ya tunan mulu nan ne khasun lahu hmm. ka ga da akwai reconciliation da ta ji kana hmm. wanda ba ta dani aya da na a da ne ga yanzu ji mun goguni yanzu ga ji mun goguni ga yanzu kai goguni hmm. wato amma e tunani ba to lana wuji ya goguni ga wato ki wala mi to abun a ga to e ganu ganu ga yi raju na to wala mi to e tunan mu ga na e khasun ko ji gane ko hmm. yurajjahu alqawlu ala alfi'l ko hmm. aya ga ji tarjiu ta ce kiwo eto u ma zikirat illatuhu ala ma lam hmm. ina ga illautu yana ko aguji tarjihu ta ce kibo ina tun illau yana yurajjahu alhazru alal ibaha. Hmm. alhazuru alaluwa ko agoji kiyo agoji tafidin mutakiyan al'ibahatu yurajja ulkhasu ala al'am adin nasu ya khas a wajen nasu ya am ga ga khasu jikiyo agoji tarjiyu ta ce amu yurajja ulmuqayyadu ala al-mutlaq ina ci mu kai da ta da kan gina gudu tarbi ta ce ci mu mutlako yurajjaku kul mubayyan wa 'ala al-mujmal ina haji mubayyan na wuri ki amma na ake na gudu tarbi ta ce bumbulu ko so yurajjaku al ta 'ala al-majaz ko mm. eh waga hakika tarbi ta ce ci mu mm. majazu ki gun gobe ne ji mu ngai dani Allah subhanahu ta’ala ya innama alhamuru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali shaytan fastanibuhu la'allakum tuflihun ko hmm. yuridu an bainakum wal bagda fil khamri wal maisir shaytan wa gan nan ga takane wata iya ne mai kin kakari ba gangani be doji ngare a illa to yawo ba ni gato imini ya na leje da ta ce ciki kiyana eh hmm? wuce ta halalli a wuce a jara mu na wani ke wani lato a adawa bi hmm. ko eje mai jiki biyo eje peza eza ci be shi ngoto ngole kale ya ce ta canu a eh wẹ̀rẹ̀ máa dáwà sàkáyìn ààbò sọ́kẹ́ ẹjí mẹ́kàntẹ́ lórí ẹ̀gẹ́ ìdájẹ́ àti kàtún àti agbójújá ní wọn ẹ̀bẹ̀ láàfin méjì tẹ̀náàfù sí gbèdòjá àmọ́gẹ́ ìtẹ̀náàfù sí àgbẹ́dí ó àdáwà dábẹ́ gbogbo ẹ̀gá ti kàtún jẹ bá mọ́ ìgbà lórí fún lẹ́rú alágbẹ́ta náwó no na àyílù tún yẹ fún bí ẹ̀chẹ́ ko ji gane ku ko ba yin nan a gaji sallah a kimu salata ko hmm. na sun da ci shige da zai yakin an yi sallah na zai bumbunu kunna wanda kiyo na je wa bayani yake na waju jinaji na walagwa sun ago ne kiyo na ya ni waji wani wuce ga walagwa sun wuce jin bayani wa wa ga yago wata da wata wata wasu mummuni kun sun da wata wata a fiyan wani ko da ji ganewa ko bi zai ba wato na su guba bai na je mutlaku ina wa ga yawa ko na mabe kiyo mun kayyana wa ga jikiyo wa ga ga kan yi wata wale na so da kan ya an ga wasu e ba wuce a wa da priority ta ce kibo to to da da ne yan ne shi benin you got the next visa invitation da utala it will expand more of all these what mm. issues e ba na is very important you ke dai al'usu hakikata bi majazi majiya ne sarara ce taksimin kalami la ita ce maja taksimin batilu a ga alaga ga ga cike tun maja taksimin wani da kiyana na ji asali ana ibn qayyim un support ga wucin ibn taymiya un support ga wucin imamu shinkiti un support ga wucin da maji kakan abada maji da bane ga eh majazi da larabci amma ba din al-asma sifatu ba din al-gaibiyati majazi da wani ko ji gane ko, all in all ya gani alaƙi katu is more ogula ali takdimu ta ce kibo majaziyo da buga zubu shi a ga yadda laifin ka Nga ga a yi nefa da tudu laifin ka kudu ce a ga rahman ala alal shi istawa nga istawa ba gori istawla a ga yanzu na yana sama binin ga yanzu da ba mata na yana sama no ne ya ga zanu ya ta cin alaƙi ka tubo ne ya ga zanu ci muqaddamun ala ta yanzu zai ga majazi zonin wani yana ku inda mm. ya bukata yin mu bayani ne ya biye cin pointin doro ya ci jiki ne mm. hmm? ya ce la detail yan doro ya amma this is this is beginning karatu on fanni o sun fi ngala ti ga da cuba eh? moji telo e cuba eh? a e de mi eh, ne important so na zuku it's important wa doga un uji shari'a musulunci buda zini ya zane ji kasu na da mushi da yi kan wuce yi fi ju inda ke magani da doshi number two o magai da ju ga yayyan na ji wani Mhm. wọ́n gún gbogbo ìdò sí àkéde conflict of laws ko laws yẹ ti kí o wọ́n gún wọ́n gbogbo sí tí ó gbọ́n wà jẹ́ lọ́tọ̀ ina mukaddamun ala kaza ina mukaddamun ala kaza ina mukaddamun ala kaza ina mukaddamun ala kaza misali zamani a nabi sa sallami na je zaɓe mu na riga izinin salimu maula abi hulaifa ko salimu ẹni àbú lẹ́fọ̀ wá ní tíọ̀ lọ́pàá wọn salimu tí àwọn tí salimu àjẹgbà rúfù salimu gágẹ̀ẹ́dẹ́ mi ní gbogbo tí súnkún ẹ̀gẹ̀ fẹ́ mú àbú lẹ́fà salimu e ní wẹ̀lẹ̀ mm-hmm. e e. ko àtà iná Abu, lẹ́fà tí a kọ̀mplẹ̀ ya àlẹ́bì gan á ní salimu àmì fẹ́ fi lẹ́gbọ́ ìzàkẹ́lẹ́ mẹ́gẹ́ náà ìtàn gbọ́nà àrẹ́bì tí a gùn ga arúbì wọ́gájú wa salimu ya beye waga ce na nina rodaci waga ce ke ya salam waga ce na yi niwa nina rodaci waga na yi nina ina ya gbanin suku zanga ji fahimta fahimta daga hadisi na gan kiyo Allah ci zai fahimta daga hadisi na gajiya da kai daga an wace hannu da magun fi biya bayan yiwuwa daga yi wula biyu ya wuni hadisi wajen kusurai musulmi ai dole fada shi beno a ga kefe ya salimu na A special case na wa da general application yana hmm. ebe na alif za a sallam gan ebe yayi waye fil ne ya giga a da tsakani ya guba wani hmm. wa na qabla fito a kuma kani a bi mu hmm. da na ma an wace haje nu sai to ba liga da wace wuri lamin ku biyo kin na nana? hmm in da da waga ya gaya ga aje kasu wa ji abu a ne yana wani gadin zuwa ya ga alkasu mukaddamun alal abu ya buga alukun ya ga wuce <laughs> eh? no amma ga wale kifin shigo a rake su ya salimu na wake a ta kasu alaihi hmm. su yi na wa jiki ya sun da jiki na wani na aisha hmm. eh anha da su yi da ya salim mutu don wa ga ya da ita ba wuya zai yi fahimta na na ishala mai gada wani sabi ne ke ba ta bambe na na ishe na suku a ga kiyo a ga sam ayu ba ne wani yadda jiki ba ne wani gubo to ya biyu a go <laughs> Eh, no ci yurajo kaza kaza ne da zuwa go rajo tawatiru alal ahad wata ngo le gba waga ka ce yurajo al mutawatir ala al ahad ngo le e e ga wa to ko bi we di yo yurajo yurajjahu al-hazru ala al-ibahati yole ya al-hazru to ne wa yube ya san wa su ko a ga yan wuri taklimu ta ce ya zanu ya ibaha kuku eh eh sha mu ibaru mu nan tagun gole daga babu su ndamalla kaga manya cost يرجع الأكثر الأكثر على الأقل na kuma salam to wale ga daga babun na suku ni ne ni wani ji fahimta na gaya eh ni ne ga yuraji wal azr na ala ibat ne da mun sa yi je fata to sai ma an ko wale ga babun na ga ci suku wale ga daga babu rashin kula da yirin na jin wala to fatawa giye wajen abin da ya manna ga cikin manna da an ga cikin maza mai ibn azumi shi ga gana na aisha gani alo ko ji gani ako amma jimu rai mashi ga a ke sai salim wuce haka nan maga a yanna ijbitan aka ce ke zane ke su da salim is identical a fly wo general lumar gugun a ga fly man bai misali bani a kuku. ko da hmm. za a agukuke mai duguri jori ko ba nuna cijo eba eh, ya ji jigijigi a cile ji zakari zai babawo randokiya zai nawo randokiya zai kazo randokiya mai ji. Hmm.

wani this is special case ko a zato ajin kiya su ba ke fiye salimu ba wucin wa apply amma abedin dangoci jin ya faculty of hadith ya yi? in a fatawa bojin doce amma oh mun gane kuɗi yau sai fatawa bojin doce ne in a yi zagi ga yi lotun wasu so ẹgbọ́ kìrẹ́tì ọ̀fọ̀tín tí ẹ̀wọ̀n gbogbo wọ́bẹ̀ bá jẹ́ oṣù kó o jíga náà fún lájú ìyàwó ní ẹ̀wọ̀n lóúnjẹ ń ní ọ̀rọ̀ dáa tìrì àbá jẹ́ oṣù Ìṣẹ́ yẹ kó àjẹ́ kí ọ. abin yanyin walitu ibtilatul ansab walitu fawahish walitu kaza walitu kaza wuce suru wala an ga ungara a ga to in amma an ga zai ga to an gwamnati no ji bayani mun wagwa e eh, transfer la ga transfer ya bo ke waji a ga e ku ga jaci eh. hmm. a ku ga dikiya hmm. ne ku ga jaci mula mu dikiya ba nun galo nun lafi ya wuye be a ga to amma nan no to je ba ju ma je ji za ji a ga ji wa be ji wa be libi tu babo mama mi ga ya babo de yo ka kuna zelo to bi ka zo kila ta ji ka zo wa be li tu ko fi she ru ci ja a ga e mu je se mo wo ti ga ni zu dun be un ga ja ci za ka mi o zo ne ga je dure ji sa e kó dúdú ṣe ọ́ ngo ji yana kun gama karatu karatu da sofu da mu mm. ta da su ba you using karatu to cause confusion mm. you using mutane mm. ya ba da ya ni istihadu Wani wata taqlidu ta Allahu alam um subhanaka allahumma bihamdika an la ilaha illa anta astagfirka wa tubu ilaika salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh